Ah, ma'anan kamar abin da ya ta jaddadawa tadabburul qur'an shine kai tintintini akan ayoyin alqur'ani ah, ba zan maimaita duk abin da ya faɗa ba amma zan takaita kan wasu nuktoci da na tsinto cikin abin nan da ya faɗa da kuma abin da malamai suka faɗa ya faɗi wata nukta wacce take da muhimmanci akan cewa in aka ce kai tintintini akan ayoyin alkur'ani ba wai sai da yawa ba ko kaɗan ka samu aya ɗaya ce kaga kawai ta isar ma wani saƙo to sai ka riƙe da wannan ayan ibn al-jauzi rahimahullahu ta'ala yana mai magana akan tadabburul qur'ani ce da mutane sun san muhimmancin tintintini akan ayan al-qur'ani yace lan shagalu bihi an ghairihi wallahi da sun fi shagaltuwa da tadabburin al-qur'ani sabida me ce sabida a cikin lissafi samu duk abin da kake ciki na damuwa in za ka yi tadabburin alkurani sai ka samu abin da ya magance ma matsalarka sai dai baka yi tadabburi ba wannan ya tuna min ta isa gurguje wani matashi na wani malamicin malaman kasan larabawa da kasashen larabawa yake ba da labarin a takaicin kisar ya yi tafiya ne wata ƙasa inda yawanci 'ya'yan kasashen larabawa sukan zuwa su su shakatawa lokacin hutu wasu su je su yi aikin asha da ya je eh, bayan ya gama abin da ya dawo airport zai kwanta sai ya samu wani matashi yana ta kuka shi ma ya zo gurin zai koma a takaice sai tambaye shi mai matsalar ka me damu sai ce ai ya zo wani abu ne amma shaidan ya rinjaye shi har ya fada aikin asha har ya izina sai hankalinsa ya tashi abin da bai taba yi ba kuma sai yake ganin kawai shi ya malamin sai ya kulla alaka da shi ta mai sai ta mai wa'azi amma duk tsawon lokacin da Allah bai sa abun yayi tasiri ba wata ran sai malamin ya karɓi wani ƙasar su ɗaya ne sai suka koma sai kulla alaka da shi a takaice sai malamin ya ta gina shi har sai ya ce masa me matsalar ce ai girman zunubin da ya yi shine ya girma ya ce ah kai baka san babu zunubin da Allah bai iya baya iya babu zunubin da Allah ba zai yafe maka ba an ka tuba saboda Allah ta'ala yana mai cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna fi rudunu ba jami'a Inna huwal ghafurur rahim ya ku wa'anda ka gaya wa bayina wa'anda suka zalunci kawunan suka aiwata zunubi kada ku cire tsammani daga samun rahmar Allah Allah mai gafarta zunubai ne ga baki da Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama ya gaya wa mutum to sai ya samu sauƙi. amma duk da haka kaga shi ne saƙon abin da yake bukata wataran matashi ne yana lazimta sallah wata ran sai je yana sallah bayan liman a masallaci sai liman ya karanta wa ibadur rahmani alladhina yamshuna alal ardi hauna har zuwa inda yake cewa wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi wa yakhludu fihi muhana sai ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima a takaice Allah ta'ala ya faɗi manyan zunubai har sai ya faɗi zina sai duk wanda ya aiwata wayannan zunuban zai tarar da ukuba mai girma gurin Allah Allah zai ninninka masa azaba sai wanda ya tuba yayi imani da Allah yayi aiki nagari. to wayannan ayyukansu da suka yi na zunubin Allah zai mai da su alheri in ya yi kace ya tara zunubi yanzu ya kai kace eh, abin nan eh, kilo kaza to wannan zunubi in dai ka tuba tsakaninka da Allah kai aiwata na alheri girman zunubin na Allah sai juya sai ya zawo lada matashin nan da ya ji wannan sai ji kawai kamar da shi ake yi wannan ayan ya ta maimaitawa in ban manta ba da kissa sai da ya kusan sati ɗaya in ya shiga gidan ma baban hankalinsa ya tashi me kawai aya ta ka faɗa wala ya zunun wa man yaf'al zalika yalqa athama yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fi haka yayi ta maimaitawa ƙarshe ka san amfanin tadabburul qur'ani abinda ibn al-jawzi yake faɗa kin ce kana karanta qur'ani zaka samu abin da zai warkar da damuwarka wallahi ce ayan ne ta maimaitawa wata ran kawai sai aka je daman shi mahaifinsa mai hali ne amma yana da ibada sai ya kasance wata ran sai aka je aka same shi kullun zai je masallaci kusan sati ɗaya in aka ga masallaci asuba kowa ya watse shi zai ta maimaita wannan ayan ne zai ta maimaitawa zai ta maimaitawa wata ran sai aka same shi ya fada a gindin mimbari a masallacin yana maimaita wannan ayan har Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa ya samu abin da ya warkar da shi to saboda haka qur'ani ka riga tadabburi da zaka je gurin tafsiri in baka yi larabci ko ka saurar kaset ko wani audio wani malami sai ya faɗi wata aya da take baka saƙo na musamman kan wani abin da kullum ka daɗe kana neman mafita ashe haka abin yake to ka yi ƙoƙari ka bibi wacce ce ayar ka haddace ta kai ta maimaita ta man kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam gashi annabi sai da ya kar aya daya in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi sai da ya maimaita kamar yadda ya zo a cikin uh, musnad imam ahmad da sunanin nasa'i uh, da musnad abin nan uh, sunan ibn maja hadisin jasra jasra bintu dajaja ta karbo daga ibn abi abin nan daga abizar al-ghifari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan ayar yana tadabburin ma'ana yana tintintini kan ma'ana da daddare da annabi ya fara sallah da ya karanto wannan ayan ya yi ta maimaita ta har sai da asuba sai da gari sai da asuba ya yi kaga wannan yake nuna maka tasirin wannan a zuci abdullahi dan abbas an rawaito daga gare shi wani mutum ya zo yana bashi labarin kamun da malam ya faɗa cewa ba wai da yawan ba yana bashi labarin cewa shi yana da kokarin karatun qur'ani a kowane kwana uku yakan sauka alqur'ani yakan sauka alqur'ani bana izu shi ne yake yi kullum abdullahi bin abbas yake cewa la'an akara ayatan a a habbu ilayya min qira'atika hadi ce da zan karanta aya ɗaya in fahimci ma'anar in yi tadabburin ma'ana in riƙe ma'anan ce wallahi da ya fi mini izu 20 da kake karantawa kullum saboda haka gashi za mu shiga watan ƙur'ani za mu yawaita karatun ƙur'ani in awa biyu ka ware za ka riga karatun ƙura'ani in awa ɗaya ka ware za ka riga karatun ƙura'ani ka ware ko da minti biyar kamar yadda ya bada sha'awa kamar yadda wani ɗan waye yake yi ka karanta ma'anonin cikin minti biyar ko minti goma cikin abin da karanta ka karanta ma'anonin sai ka samu wani saƙon da da ka da shi wannan saƙon sai ka riƙe wannan ayan kai ta maimaita ka ga ka riƙe wannan ayar wallahi sai ga ya warkar maka da wata cuta da ka ne kake tunanin samun mafita Abin da yake ƙara ba da muhimmancin wannan malamai suka ce tadabburul qur'an yurithu ilma wal amala wal basira tadabburin alqur'ani zai gadan maka abubuwa guda uku zai gadan maka ilimi za ka samu ilimi sannan zai gadar maka aiki da ilimin saboda kana tintintini akan ayan sai ga da kai fa ake yi saboda haka ana bukatan ka yi aiki sannan yakan baka kaifin basira kun san kowane ɗan adam fa yana da basirarsa sai dai ya dangana da yanda ka shagaltar da shi training din da kai wa basirar ka shi yake nuna amfanuwar da za ka yi ko ba za ka amfani da shi ba to tintintini akan ayoyin alkur'ani yakan faɗaɗa maka kwakwalwarka yakan faɗaɗa maka basirarka har ma wani abin da ba alkur'ani ba ma sai ga da cikin sauki kana iya me kana iya riskansa saboda ka ka sabarwa kwakwalwar da aiki da tunani wannan yana daga cikin abubuwan da suke da matukan muhimmanci da ya kamata mu yi koyi da shi da ƙarshe abin da nake so in faɗa ɗaya daga cikin marubuta cikin shehinnan malamai hussein bin muhammad al-mallah yake cewa qira'atul qur'ani bi tadabbur hiya min al-wasa'il al-muhimma li baqa'il imani ghaddan tariyan nadiyan fil qalb wallahi karanta alkur'ani da tuntuntuni akan ayoyi shine cikin manyan hanyoyi da zai tabbatar maka da imani tsabtataccen imani a zuciyarka in kana so ka samu nagartaccen imani ka yawaita da karatun alkur'ani da halarto ma'anan alkur'ani shi yasa na gode malam lokacin da shekaran shekaru biyu da suka wuce da ya fara mana tafsiri a wannan masallacin sai ya ɗauko surorin da muka saba karantawa sai ɗauko juzu amma in ban manta ba ko juzu amma surori ne da muka saba karanta su amma mutum nawa ne ya san ma'anoni da mu fa ƙur'anin nan yake yi amma muka saba karantawa amma ba mu sanin ma'anan wannan ya kamata mu canja tunaninmu ka damu da ka san ma'anan alkur'ani saƙo ne da allah ya sar maka walillahi mathalul ala ka duba misali guda ɗaya da za a ce yau an turo maka sako daga kasan sin daga china a ce wani kansala ne a china sai rubuto masu abu ka karɓa kana buɗewa sai gaga da da chinanci ya ka rubuta tsakani da allah za ka samu nutsuwa ba ka samu mai mafasarar nan ba duk tashi hankalinka ka san mai saƙon kansala ne fa kansala in suna da kansala ban san tsarin mulkinsu ba sai ka damu kai in aka ce ma aikan ka samu wanda zai fassara ma ka fahimci wannan na ganin sai ka je gurin 'yan china nan a kano wallahi sai ka nemi kuɗin mota da me ka dai san me aka rubuta a nan saƙo fa daga ɗan china akan wannan balle saƙo daga allah mahaliccinka ta ya za ka ji kuma baka damuwa ka san me allah yake so ya gaya maka allah ya ji kan professor mahadi na ta faɗa a nan cikin abin da gaya mana na ga an mai photocopy ne na ƙur'ani da ake karantar da sai aka yi photocopy sai ce ah, don ga ƙur'ani kuma ga an yi taswiransa dan aka bar space Shi ne ke ce ah, wai in malamin da yake karantar da shi ƙur'ani in ya zo sai ce in aka karanta sai ce a ah, shi ka mai talhisi ka mai summary me saƙon da Allah yake so a isar a nan me saƙon ayan to sai a gaya mai saƙon ayan ayan sai ya rubuta shi yasa ya photocopy baya so ya taba asalin alkur'ani ya ta rubutu a jiki sai shi kawai wayannan ayoyin ga sakon sakonnin nan saboda haka sakon zai ta maimaitawa wala Allah wannan shi ya tasiri a rayuwarsa kamar yadda ake gaya mana ya cika da sauraron Qur'ani saboda haka ka sabarwa kanka tadabburul Qur'an za mu shiga watan Ramadan don Allah ka bi wayannan hanyoyin kamar yadda na faɗa ko tafsiri ka je aka fassara malam ya fassara wata aya kaga kai kamar da kai ake yi ka samu maganin wata cuta ta take damun ka kenan kai kokari ka san wace aya ce in baka da qur'ani ka san wace aya ce ka koye ta kana karanta ta kana maimaita ta ko da ita kadai zaka rike a ramadan wallahi ka samu rabu ko da wannan aya zaka rike a ramadan kai ta maimaitawa ka samu waraka daga wannan cutar ka rabota cikin wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan daidai Allah ta'ala ya sanya mu cikin ahlul qur'an Allah ya sanya mu cikin masu tadabburin alkur'ani Allah ta'ala ya sanya mu cikin wayanda alkur'ani zai amfanar da su wayanda suke karanta alkur'ani kuma ya kasance musu waraka daga cututtukan su baki daya Allah ta'ala muna roƙonka wannan ƙasa ka tabbatar da mu akan wato lafiya da bukasan arziki wayanda aka zaɓe su a matsayin shugabanni ya Allah muna roƙonka ka musu jagora ka sanya su su kasance alheri ga bayinka da suke doron ƙasa Allah ta'ala ka kare mu daga dukkanin fitina da sharri Allah ka kare mu daga dukkanin bala'i Allah ya ba mu saukin rayuwa Allah ya tabbatar da mu akan addini za mu dakata a nan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh